A yayin da ake ta cece-kuce dangane da abincin malam Bahaushe, wannan malamin a mumbari na karatu ya yi bayanin fa'idar hura da nono, wanda ya ce ma duk wanda ya ce ka bar shan hura da nono bai ma san abin da yake yi ba. Idan yau ka fara bibiyar mu a wannan tasha ta mu ta mai biredi YouTube channel, yi kokari ka yi subscribing ka danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora shirye-shirye za a faɗa maka. Muna da shirarwa na faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa tare da fagen wasanni a wayansu lokutan. Kai dai na ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura shirye-shirye za a faɗa maka. Mun gode da bibiyar mu da kuke yi a kowane lokaci. Ai kallo da saurari lafiya. Duk wanda ya ce a daina shan fura da nono da daddare to kwata-kwata ma jahili ne. Kai bari gaya muku iyayenmu da suke tafiya kasuwa idan suka zo za su kwanta bacci yayin da ike cikin kwakwalwarsu in aka sha fura da nono bacci suke ingantacce da sun wayi gari za su ci ba wannan yayin duk mai rigima duk macen da take yawan fushi da rigima in dai za a dinga bata furar da ba a cire ainihin dusarta ba da nono wallahi sai ta daina wannan fushin fushi bace rai damuwa kunci da sauransu wallahi sai ta dena iya fura da nono kawai in baki sani baki sani fura da nono su ne sinadaran da suka fi inganta kwakwalwa da lakar gadon baya abincin kwakwalwa ne da lakar gadon baya saboda akwai abin da ake kira amniotic a a a a ba a cerebrospinal fluid cerebro spinal fluid da larabci ma'i'uddimagi wa habali shauki ruwan kwakwalwa da take cikin lumbum ruwan lakar gadon baya da take cikin lumbum ba wani abu ba ne mafiya yawa sinadaran da farau-farau ya hada su ne farau-farau na nono ku ba ku ma ji ƙarin ruwa a gargajiyance ba mara lafiya tashi ko ɗan faro-faro ka sha an ƙara maka ruwa suna wani magana wannan ƙarin ruwa wannan gargajiya furen ma idan kika aka mace ta sha furar duk wanda baya bacci ya samu Dracula imbalance kun san Dracula imbalance da larabci alhurmunin nauni ruwan da ike kawo bacci mai kyau to wanda isha fura ikada isin kata da kashe sha ruwan to yana firza zo masa da dracula dracula hormone ina cika jikinsa da ruwan bacci wanda ma baya bacci ya samu insomnia da iya wannan zai daina zai dinga baccinsa